ka sake mutanen gidanka suna yin sallah ne saboda kai to ka fita ba wanda zai sallah ka tarbiyyance su akan musulunci akan sallah ba akan ka ba ka tarbiyyance su su tsoraci Allah ba su tsorace ka ba don haka musulunci ko musulmi ghairu murtabat bil ashkhas ba wai an ɗaura shi jikin wasu mutane ba ne in sun kau ya bar musulunci in suna nan zai yi musulunci wannan ba shi ne musulunci ba wa hadha bihi wa hadha yuzakkaru bihi ashabul Timaat, wannan abin a tunasar da mutanen da ke dangantuwa zuwa ga wasu mutane ne an fahimta jama'a yan shi'a da yan ɗariƙu su suka fi kowa dangantuwa zuwa ga mutane wal ahzab mutanen ƙungiyoyi irin izala irin jama'atu su kuma su suka fi kowa ɗamfaruwa zuwa ga ƙungiyoyi to wannan yana tunasashe su ne allazina wala'ahum li ra'isil hizb waɗanda yake gaba ɗayan walicinsu da jagorancin al'amarinsu gaba ɗaya sun danka ne da shugaban kungiya awul jama'a ko kuma wannan jama'a fal islamu shi musulunci la yakirru lintima baya ainihin wato tabbatar da ɗamfarwarka zuwa ga wani mutum wata hazzub ko kuma ƙungiyancin kalil ashkhasu ga wasu mutane musulunci ba wannan ne ya dame shi ba